muna gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan yammaci mai tarin albarka na juma'a wanda yake shine yammaci na ashirin da na ashirin da uku ga watan zulhijja a shekara ta 1430 cicif yammacin da ya daidai da goma sha ga watan sha biyu shekara ta 2009 miladiya wanda yake da izinin Allah ta'ala muna fata a wannan yammaci za mu rufe karatunmu wannan na da arba'a wanda yake shine karatunmu na biyu a cikin wannan littafi mai tara albarka muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madauka Allah ta'ala ya mana gamdakatar Allah ta'ala ya amfana da mu da dukkanin abin da muka ji kuskure da ke ciki muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madauka Allah ta'ala shi yafe mana a cikin wannan littafi mai albarka alkawaidul arba'atu ka'idoji guda hudu a jiya darasinmu na farko mun yi bayanin ƙa'idoji guda biyu a yau za mu ɗora kan ƙa'ida ta uku wacce yake da izinin Allah ta'ala za mu rufe da ƙa'ida kuma ta hudu a ƙa'ida ta uku mana yake cewa alƙa'idatu salisatu annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zahara ala unasi na fi ibadatihim minhum man ya'budu al-mala'ikata wa minhum man ya'budu al-anbiya'a was-salihin ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يفرق بينهم والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ما لن يفعل من babbar إذا a wannan wacce yake wannan ka'idar za ta warkan maka da dukkan wasu rudani da wasu roman baka da waɗansu dabaru na da da na yanzu da ake yi malaike cewa annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam lalle annabi mai girma mai tsira da wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi zahara ala unasin ya bayyana ga waɗansu mutane su waɗannan mutanen mutafarriƙe na fi ibadatihim sun sha bamban wurin bautarsu ba abu guda ɗaya tilin tau abin nan tilo suke bautawa ba kowa da inda ya sa gaban shi wai zama 'yan marina minhu man ya'budu mala'ika daga cikinsu akwai waɗanda suke bautar mala'ika su mala'iku suke bautawa kun gano wannan saboda mai suke bautawa mala'iku saboda suna ganin mala'iku suna da salaha na bar dai laye a sunan Allah ma'amarhu. ya fi wa mai ma a ga wannan ba karamin salaha bane yusabbihuna al-laila wa nahara la turun tasbihi suke dare da rana ba sa gajiya wannan ba karamin falala bace da mala'iku suke da ita wai wannan sai ya ruɗe su suke bauta mala'iku har suke ganin ma mala'iku din nan 'ya'ya mata ne na Allah ta'ala wajen alul mala'ikatan lazin hum ibadun rahmani inasa a shaidu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yas'alun wa ja'alu min ibadihi juz'a suka sanya ma Allah ta'ala wani yanki daga cikin bayansa me yanki din suka ce yana da 'ya'ya 'ya'yan kuma sune mata kuma sune mala'iku su sun ɗauka al mala'ikatu wai wannan tawu tawu ta ce ta'un ce wacce take nuna wannan abin mace ne kamar ta'un ne na fatimatu kamar ta'un na aishatu kun gano wannan alhali kuma wannan ta'un ba haka take ba ta'un ce ta asal kalima domin almala'ikatu jam'i ne mufradin shine almalaku kun gano wannan to jam'i sai zama almala'ikatu kamar yadda ka san as-saharatu matsafa kenan mufradin shine as-sahiru abin nan a batu akwai tawon ko babu ɗalibai zalla shi ne a talibu kun gano wannan to akwai ta'un wacce take ba ta'un ce ta ta'anis ba ta'un ce min asalil kalima kama da Allah ta'ala yake cewa wujuhun yawma izin abin na yawma firin mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa shaybati wa bani li kulli mar'in yau yawma izin sha'ani yughni wujuhun yawma izin. مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة كفرة الفجرة هم الكفرة الفجرة الكفرة جمعيني مفرد شيء الكافر الفجرة جمعيني مفرد شيء الفاجر kun gano wannan kaga nuna ta'un din ba ta ta'anis bace ba ta wance wacce take nuna mata zalla ne ta wuce ta abin nan min asal kalma li dalalata ala an jam'a jam'u taksir ba jam'i ne na mazakar salim ko mu'annas salim ba shi yasa kisa'i yake karanta waccan fanadahul mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli ko fanadahul mala'ika akan fanadatuhul mala'ika aga fanadatul mala'ika kira wacce muka sani kenan jumhur kira ta imam ta al-kisai fanadahul mala'ikatu abin wahuwa ƙaimu yusalli fil mihrab ko fil mihrib minhu man abudul mala'ika daga cikinsu akwai masu bautan mala'ika wa minhu man an anbiya daga cikinsu akwai waɗanda suke bauta ma annabawa wa salihin daga cikinsu akwai masu bautar bayan Allah na kware waɗanda ke su ba annabawa ba ne su kuma ba mala'iku ba ne. kuma wannan abin har yanzu za a ga akwai ragowar shi cikin al'umma nam ka mutum zai rubutun sha sai ga ya rubuta bismillah a sama da ya zo ƙasa sai wani gida kamar gidan abin da majigi haka a nan sai ya rubuta sunan mala'ika jibrilu gefe guda aka rubuta mika'ilu gefe guda aka rubuta abubakar gefe guda aka rubuta umar aka rubuta aliyu aka rubuta muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ba ka ake rubuta hatimi ba sunayen mala'iku sunayen annabawa manzo Allah sallallahu alaihi sallam sunayen bayan Allah na kwarai kuna ganin har yanzu babu gugubu gugubun wannan al'adar a ciki shin bai wadatu bane har ma in zai yi din misali ya rubuta bismillah mana kadai wanda shi shine akwai magana akai kun gane maganar to bai da bismillah kadai bane sai da ya kawo waɗannan kun ga har yanzu mutane ba su tsaya sun yi tauhidin zalla ba wa ma yu'minu aktharuhum billah illa hum mushrikuna sai kaga sun yi hada Allah ta'ala da wani kamar yadda muke magana jiya wanda yake asalin ibadan mutane shine in suna neman wani abu su tawassuli da yanka su yanka makabari su yanka magiginya su yanka matsaniya su yanka makabari da sauransu da musulunci ya zo aka tsamar da su wannan ba su iya haƙura da yankan gaba ɗaya ba sai suka haɗa na musulunci ɗin sai zamana sun yadda za su karanta ƙur'ani ɗin amma kuma sai an yanka za a yi kara sai an yanka za a yi sai aka kulla alaka mai karfin gaske tsakani dole sai an yanka Allah ta'ala ya sauke wa minhum man ya'budu al-ashjar daga cikinsu su akwai masu bautar bishiyoyi wal ahjar akwai masu bautar duwatsu waɗannan wurare al-ashjar bishiyoyi wal ahjar da duwatsu a asalin al'ada ta kasar hausa za a ga galibi a nan boka ya suke zaune ko dai gindin tsamiya ko gindin abin nan eh, kuka da sauransu ko kuma kan falalin dutse Sun gano wannan da kyau ya nuna kaga tsohuwar al'ada kenan to daga baya kuma da suka bunƙasa sai suka yi wasu al'umma har suke nema masu nuna ma mutanen gari su ne 'yan garin su kuma mutanen garin su ne baki su ne 'yan ƙauye masu zama a kan dutse masu zama a gindin tsamiya da sauransu mana su ne matsafin kenan Allah ta'ala ya sauwake wa minu abu da shamsa daga cikin su akwai masu bautar rana haka annabi Suleiman alaihi salatu wassalam dan leken asirin shi ya ga mishi waji ituka min sabain baina ba'in yaqin inni wajadtu mar'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay walaha arshun azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min la. rana suke bautawa wal qamara daga cikin su akwai masu bautar wata bangarori ne kenan ma ne an mana yanzu mala'iku annabawa salihan bayi uku nan kun ga ta bangaren bayan Allah kenan waɗanda suke ana musu kallo na salaha to yanzu waɗanda ake bautawa fa a yanzu su ba annabawan bane su ba salihan bane su kuma ba mala'ikun ba ne su ƙungurman jahilai ne waɗansu su jahilai ne na yankan shakku ba su san addini ba ba su da alaƙa ta addini kuma su aka zo ana bauta ka san jahilci ya yi wa al'umma ka tutu allah ta halaye sauwake sai kuma ya faɗa mana akwai masu bautar bishiyoyi akwai masu bautar duwatsu in za a yanka sai an je kan dutse akwai masu bautar wata akwai masu bautar rana wa qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi iyake su kaf din su wa lam yufarriq bainahum bai bambance tsakanin su ba yace a waɗannan mala'iku suke bautawa a waɗannan annabawa suke bautawa a waɗannan salihan bayi suke bautawa saboda haka su a kyale su ai waɗannan ne suke bauta bishiyoyi waɗannan su suke bauta dutse waɗannan su suke bauta wa rana a yake su annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare da ya zo bai kyala kowanne ba gaba da yi musu yi musu abin nan duka yayan kadanya da wani inu nan da wani kafin su aka kammala da su menene dalili akan wannan maganar wa dalilu qawluhu ta'ala dalili shine fadin Allah ta'ala da yace wa qatiluhum kuma ka yaƙe su ka zare musu takobi hatta la yakuna hatta la takuna fitnatun har a wayi gari babu wata fitina kwata kwata ma'ana babu wata shirka domin fitina ita ce shirka kamar da malaman tafsiri suka ruwaito daga magabata fitina ita ce shirka ma'ana a dinga ya kasu har sai an share shirka daga bayan kasa, waya kuna dini kulluhu lillah addini kaɗin shi tantakaɗin shi ya zama na Allah ta'ala ne kaɗai sannan sai a tsagaita wuta sai a dakatar da yaƙi to ga waya kuna dini kullu hulillah shi shine mahallin shahid addini kaɗin shi ya zama na Allah ta'ala ne kaɗai kaga nan babu na annabawa kenan babu na salihai babu na mala'iku babu na bishiya babu na taurari babu na kaza babu na kaza babu na kaza to wannan shi ne wannan kuma shi zai nuna maka cewar babu wani batun ta ƙarbul adiyan wai addinai su zo kurkusa musulunci ya dan rage yahudanci ya dan rage kiristanci ya dan rage wai a taru gano wannan a taru ai duk addinan na sama ne a a'ina bayan Allah ta'ala ya ce kuli ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la takhudha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah bayan ya ce kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud sannan kuma za a ce wai wane sakuwa ne gangaro kawai lukum dinukum waladi kawai shikenan to wannan shine zaka babu wani wanda zai zai jaka akan kabar musulunci ka bar karantarwa ta manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam akan cewar ka je ka afka ma wani wanda ya saba ma Allah ya saba ma manzan Allah sallallahu ta'ala wasallam kuma babu wani romon baka da za a baka akan wannan duk da masu bautar annabawa da masu bautar mala'iku da masu bautar duwatsu duk manzan Allah bai kyara kowanne ba bai ware ba kaf su ya bi ta kansu saboda duk gaba ɗaya su babu wanda yake akan gaskiya wanda yake akan gaskiya shine wanda yake akan tauhidi tsantsa addini na annabi ibrahim sun tabi millati Ibrahim Hanifa. Wa ma kana min al-mushriki wa dalilu shamsi wal qamari dalilin da malan ya ce akwai masu bautar wata da rana ash-shams ita ce rana al-qamar wata dan ba ya faɗa a baya ba ya ce akwai masu bautar rana akwai masu bautar wata to dalilin da yasa ya faɗi wannan karka ji cewa wai zuwa iya kwange ya rubuta da kanshi a qauluhu ta'ala Allah ta'ala ya ce wa min ayatihi akwai daga cikin ɗimbin ayoyin Allah ta'ala allailu wan nahar dare da rana dare da yini dare ya tafi yini ibiyo baya yini ya tafi dare ya tafi ya tulubu hasisan haka yake neman su a guje kai ka san tafiyar dare rana imai gurbin wannan ka ka san akwai mai gudanar da shi ba wai haka kawai dare yake tafiya da radin kanshi rana kuma yini kuma ya zo ya mai gurbin ba kun gano wannan sannan kuma kai ka san wanda ke kula da shi ba karami ba ne babba ne subhanahu wa ta'ala domin da daren ya tafi ina aka nannaɗa yinin aka aji ko kuma da yinin ya tafi ina aka nannaɗa daren aka aji ko ba ka yake ba tabarma ba kana nannaɗe ta ba sai ya zama sai siminti ne a ƙasa in ka dawo kuma sai a nemi simintin a rasa tun da kashin ba da ma to yanzu da yanzu muna dare ina yinin yake in aka zo ana yin ina daren ke kai ka sa akwai da ke kula da shi subhanahu ta'ala wa shamsu wal qamaru kuma daga cikin ayoyi da suke nuna abin nan wanzuwar ubangiji Allah madaukakin sarki cewar akwai shi shine akwai ashamsu shamsu wal qamar akwai rana da ake gani wal qamaru da wata kai ka san rana din nan kullun tafiya take kullun tafiya take ba taba kawo muku bil na hasken rana ba kun gano wannan da ke ko da irin amfanin da rana take yi masu tarin yawa ba taɓa magana akan wannan ba da kuma yadda take tafiyar ka dubi yadda take fitowa da yadda take zuwa tsakiyar sama da yadda take tafiya tun da rana tafiya take yi wa shamsu ta jiri mustaqarrin laha rana da kowa ganta nan tana tafiya zuwa ga inda aka ajiye mata ta yi sujada kullum rana sai ta je ta yi sujada ga al'arshi ta je ta yi sujada al'arashi ubangiji Allah ta'ala ya ba ta izinin ta koma walƙamar hakan nan daga cikin ayoyin Allah ta'ala akwai wata shi wata da yana yake hmm? a sama yake ta ɗaya ko ta biyu eh Eh? bai ke sama ta ɗaya ba nan to ke ce a cikin mai ko a cikin sama a cikin sammai ka ce kai kuma ka ce bai kai ma sama ta ɗaya ba shi kuma wancan ya ce yana sama ta ɗaya to eh kowa ya kawo dalili shi ba eh yana sama yana sama mu <laughs> uhun me kace wajen ala sai siraja ito eh, magana shi fita na karfi to amma fi hinna hau domin yana koma zuwa ga ina eh yana koma zuwa a shi ka koro sai ka koro ayar ayi ina farko ayar take wadda abin da yake cewa alam taro an Allah khalaqa saba samawatin tibaqa alam taro an Allah khalaqa saba a samawatin tibaqa ashe ba ku gani ba ubangiji Allah ta'ala ya halici saba a samawatin sammai bakwai tibaqan wata kan wata ko ba haka Allah ta'ala ya halice su ba waje alal kamar fihinna sai Allah ta'ala ya sanya wata a cikinsu nuran mai haske waje ala shamsa siraja kuma ya sanya rana ta zama mai hasken gaske to shi wata din yana cikin su ne ba wai yana wannan ta wannan ta eh yawa yana cikin waɗannan sammai din ne waje al qamara da nuran waje ala shamsa sirajan wallahu anbatakum min al ardi nabata eh yana ba waɗancan sama haske yana ba ƙasa haske a kai sun je wani wuri ne masu zuwa cikin wata wai sun je wani wuri ne Allah sun je wani wuri ne domin Allah ta'ala ya sanya sama ya sanya abin nan walaga da na sama a duniya bi masabiha waje an laharu juman lishafi Allah ta'ala ya sanya sama ta zama abin nan tauraron na zama rujuman abin jiba ne ga shaɗanu kuma babu ban shaɗani kamar wanda ya kafarce ma Allah da manzon shi kun gano wannan da kyau ko saboda haka inda suke tafiya suna zuwa inda Allah ta'ala ya kaddara za su je ne a musamman nan ko ba inda yake zuwa ba in kai harbi ba ko yana inda yake zuwa ba in jirgin sama ya tashi ba ko yana inda yake zuwa ba amma cewar an je saman wata ko an je abin nan an je duniyar wata ko duniyar abin nan ka je karanta adwaul bayan fi idahil qur'an bil qur'an cikin suratul hijr zaka sha karatu sosai da sosai akan waɗannan ayoyi din Allah ta yake cewa la tasjudu shamsi kada ku sujada ga rana wala lil qamari hakan nan kada ku sujada ga wata wasjudu lillah ku sujada ga Allah kadai allazi khalaqahun Allah wanda ya halicce su in kuntum iyyahu ta'budun har in kun kasance shi kadai kuke bautawa shine ma'anar iyyahu ta'budun to saboda iyyahu maf'ulun bihi ne muqaddam wa fa'ilu shine ta'budun kuma yana daga cikin siga na alƙasuru ta kadimu ma haƙo ta akhir a fannin balaga in dai har shi kaɗai kuke bautawa to dole ku ƙyale wata ku ƙyale rana ku bauta ma Allah ta'ala shi kaɗai wannan sai ya nuna cewa akwai masu bautar rana ya nuna cewa kuma akwai masu bautar wata ubangiji Allah ta'ala ya ce to in dai Allah ta'ala kaɗai suke bautawa to kada su kuskura su sujada ga rana haka nan kada su kuskura su sujada ga wata wasu judulillah ku sujada ga Allah kaɗai allazi khalaqahun Allah wanda ya halice su ya nuna su ba su halitta kenan duk wani wanda ake bauta bai halici komai ba ɗaya kenan abu na biyu inda a ce shi wanda ake bautawa din yana shan mangoro sai kuda ya hau kan mangoron ya ɗibi wani kasahe na zaƙi zai iya kamo kudin nan ya tatsa wani mangoron da ya ɗiba? Hmm? ba zai iya ba ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u la na ladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban wala yajtama'u la ba za su taba halittar kuda ba wala yajtama'u la inda gaba ɗayan su sun taru domin su halicci kuda kaɗinsu da bishiyoyin da duk wani wanda ake gani zai iya wani abu su taru domin su bauta ma kuda domin su halicci kuda ba za su iya ba abu na farko kenan abu na biyu wa in yaslubhumu zubabu shay'an idan kuda ya kwace musu wani abu la yasankifuna min ba za su taba ciro wannan abin daga wurin kuda ba ko za su iya ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدري الله Wa ودليل mala'ika, دليل da yasa malam yace akwai masu bautar mala'iku qauluhu ta'ala faɗin Allah ta'ala da ya ce wala ku? kuma da dai ba zai taba umarta ku ba an tattakhizul mala'ikata ku riƙi mala'iku wanda biyina da kuma annabawa arbaban min dunillah ku riƙe arbaban nam arbaban ku riƙe su a matsayin abun bauta kuma bayan Allah ayar za ta fito maka fili ne idan ka daɗa komawa baya kaɗan badan Allah ta'ala wa ma kana li basharin an yuti wallahu li kitaba wal hukma wa nubuwata thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al kitab wa bima kuntum tadrusun wa la ya'murukum an tattakhudhu al malaikata wan nabiyina arbaban ayamurukum bil kufri bar iz antum muslimun Allah ta'ala ki wa ma kana li basharin bai taɓa kasancewa ga wani mutum daga cikin mutane domin bashar na kira ce ala siyaƙin nafi wanne kira fi siyaƙin nafi totul umuma au siyaƙin nahi babu wani mutum an yi ke wallahu likitaba don Allah ta'ala ya ba shi littafi ya aiko shi ga mutane wal hukuma ya ba shi annabta ya ba shi hukunci da zai dinga tsakanin mutane kuma a wakan albashar ya ta Allah wal hukuma wani buwa Allah ta'ala ya ba shi annabta an ya kula linnasi kunu ibadan limin dunila kuma ya kula linnasi kunu ibadan limin dunila sannan kuma ya zo ya ce da mutane kunu ibadan li ku zama bayina masu min bauta min dunila kuma bayan Allah akwai wani mutum babu walakin abinda wannan mutum din yake cewa kunu rabbaniyina ku zama mutane masu renon al'umma masu tarbiyya masu ɗora mutane akan tafarki na daidai ta hanyoyi guda biyu hanya ta farko bima kuntum tu'allimun alkitab ta abin da ko kasance kuna karantar da mutane littafi wannan ɗaya ce daga cikin hanyoyin da ke sawa mutum ya reni al'umma kun gano wannan wa bima kuntum tadrusun da kuma irin yadda ko kasance kuna karo karatu hanya ta nauke kenan ta biyu da wannan ake renon al'umma ake tarbiyyanta da al'umma ya zama na kana karantarwa kana karantowa kada ya zama na kawai ka girga kanka ka zama malam sai dai ke ta karantarwa baka karantowa wannan kwana kaɗan za a tsotsa abin da kake da shi haka ne gobe ga wani kun bai ci wannan kada kuma ya zama na karantowa kaɗai kake baka karantarwa kullum sai ga daskarewa ake yi karatu yana ci gaba ne ana karantowa ana karantowa. haka Allah ta'ala ya faɗa shine yake cewa wala ya'murakum babu wani annabi da zai umarce ku da cewar an tattakhidul mala'ikata wai ku riƙi mala'iku wan biyina da annabawa arbaban su zama abun bauta kuma bayan Allah sai Allah ya ce a ya'murukum bil kufri yanzu wannan annabi zai umarce ku da kafirci ba da is'antu musulmun, bayan ku zama musulmi so kaga yanzu ya nuna bautar annabawa menene kafirci ne bautan mala'iku fa kafirci ne a ya'murukum bil kufri yanzu za su umarce ku da ku kafirci ba da iz antum muslimun bayan kun zama musulmi babu wani annabi da zai wannan to idan babu wani annabi da zai wannan to ina ga wani wani daraja ba ta kai ta annabi ba hmm? wa dalilul anbiya dalilin da yasa malam ya ce akwai masu bautar annabawa qauluhu ta'ala faɗin Allah ta'ala da ya faɗa ya ce wa iz Allah ya Isa bana Maryam a anta kulta linnasi nasi takhuzuni wa ila ilahaini min dunillah ƙala subhanak ma kunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta innaka anta allamul ghuyub yake cewa Allah ta'ala ya ce wa izkar Allah ya isa kuma ka tuna ma al'ummaka a lokacin da ubangiji Allah ta'ala ya ce ya isa a ranar tashi alkiyama kenan ga annabi isa alaihi salatu wassalam ga masu bautar shi wanda suka ce sun ji sun gani sai annabi isa isa almasihu sun ta bauta mishi a nan duniya bayan tun a nan duniya din ya ce ya bani isra'ila abdullah rabbi wa rabbakum inna min shirk billah faqad harrama allah alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lil min ansar Allah ta'ala zai ce da annabi isa alayhi salatu wassalam a anta qulta lin-nas kai ne isa ka ce ma mutane ittakhizuni ku mutane ku rike ni wa ummiya da mahaifiyata ilahaini abun bauta guda biyu min dunillah kuma bayan Allah kai annabi isa kai ne kace musu haka su rike ka kai da mahaifiyarka su dinga bauta maka kuma bayan Allah haka Allah ta'ala zai tambayi annabi isa alaihi salatu wassalam kaga wannan karshen tozarta ta tabbata ga kiristoci kenan ga su a tsaye sun yi zuru zuru da ido idan su jajawar fuskan nan baki ta kada ta yi ruwan bula idanuwa nan sun zama zurkan mala Allah ta ya sauwake sai annabi Isa alaihi salatu wasallam ya ce qal subhanak tsarki ya tabbata a gare ka ya Allah ma ma yakunu li ana qula ma laysa li bihaq bai taba dacewa gare ni in faɗi abin da ban da haƙƙi akan shi abu na farko kenan bai taba dacewa gare ni ba bai cancance ni ba bai kamace ni ba in faɗa abin da ba ni da haƙƙi a cikinsa in kuntu ƙultuhu har idan na kasance na faɗa fagada alimtahu ya Allah kasan wannan annabi isa alaihi salatu wasallam ya ci gaba da cewa ta alamu mafi nafsi ka san abin da ke gare ni wala a'lamu mafi nafsi ban san abin da ke gare ka bai Allah ta'ala ya ci gaba da cewa innaka anta allamul ghuyub ya Allah kai ne allam allam shiga ce ta mubalagha ta alim alim masani allam mai yawan sani hakan nan da alim hmm? haka nan da alim innaka anta allamul ghuyub ya Allah kai ne mafi sanin duk abin da yake gaibi babu wani gaibi wanda yake boye boye a gare ka sawan wannan magana na faɗe ta a zuci ne ya Allah ka sani wannan magana na fayyace musu ne ka sani ya Allah na bada a wasu mutane ne da ke tare da ni kaɗan ya Allah ka sani na faɗe da ne a bayyana jama'a ya Allah ka sani to amma ku sani annabi isa alaihi salatu wasalam sai ya ce in tu'azibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim har yanzu yana musu mai kenan eh yana nema musu afuwa ta wata hanya in tu'azibhum ya Allah har idan ka azabtar da su fa innahum ibaduk ya Allah bayin ka ne kun gano wannan da ke ko in tu'azib fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum in ko gafarta musu fa innaka antal azizul hakim kun gano wannan da ke ko haka na annabi ibrahim alayhi salatu wasallam ya faɗa mutanansa yake cewa yake cewa bannan faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innahu ghafurur rahim faman tabi'ani duk wanda ya bi ni fa innahu minni wani yana tare da ni wa man asani wanda ya kafirce mini in ji annabi ibrahim alayhi salatu wasalam fa innaka wa man asani fa innahu ghafurur rahim yana roƙa mushi me kenan yana roƙa musu gafara da yake zuciya annabi ibrahim da zuciya annabi isa alayhi salatu wasalam zuciya ce sahunta daban amma zuciya ta annabi musa alayhi salatu wassalam da ta annabi nuhu alayhi salatu wassalam ita ma abin nan ɗinta daban kaga annabi nuhu ne ya ce rabbi la tazar alal ardu min kafirina da yara innaka in tazarhum yudullu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara a gama da su kai baki ɗayan su haka na annabi Musa alayhi salatu wasallam ya ce rabbi innaka atata fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwala fil hayati dunya rabbana liyudullu an sabilik rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yaru al'azab al'alim an tashe su daga aiki qala qad ujiba da'wata kuma fastaqima amin hakan na Allah ta'ala dan dana musu azaba isa annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace da an da sayyidina Abubakar da sayyidina Uthman zuciyarsu a cikin annabawa irin zuciyar annabi a cikin annabawa zuciya ce irin ta annabi ibrahim da annabi isa alaihi salatu wasalam ya ce aliyu bin abi talibin da umar bin khattab zuciyarsu a cikin annabawa irin ta annabi musa ce da ta annabi nuhu alaihi salatu wasalam wanda sun samu shaida ke zuciya ga irin ta wani annabi ce wa dalilu salihin dalilin da ya sa malam ya ce akwai masu bautar bayan Allah ta'ala na kwarai su ba annabawa bane su kuma ba mala'iku bane amma duk da haka wani ya jajirce ya tsaya sai su su zai bautawa in baka kama kafa da su ba to ranar alkiyama baka da kowa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bayan kana tauhidi Allah ta'ala yake cewa ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba ulaikan lazina ya da'una waɗannan fa su ne waɗanda ya da'una suke kiran wasu suna kiran su ne yabta huna ila rabbihimul wasila a matsayin suna kamun kafa zuwa ga ubangijinsu shi yasa suke bauta musu su waɗancan ɗin da suke kira mutanen ƙwarai ne kun gane wannan da kyau ko mutanen ƙwarai ne sai ya zama na maimakon su bauta ma Allah ta'ala su waɗannan mutanen ba shi kenan kaga sun bi sahun irin sun bi gurbin irin waɗancan kenan tunda da dama abin da yake ga mutumin kwarai duk mutumin da yake mutumi ne na kwarai an san shi ga biyayya ga addinin musulunci da turba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mu da muke ɗaliban shi abin da yake shine mai koyi da ayyukan da yi ko ba ka bane ko kuma a a dinga kiran shi sai Allah ta'ala ya ce to ulaikal ladina yabtaghuna ne fa yad ulaikal ladina yad'una waɗannan ne waɗanda suke kiran waɗancan suna kiran su ne yabtaghuna ila rabbihim wasila suna neman kamun kafa zuwa ga ubangijin su ayyuhum aqrab to da su da suka kama kafa da waɗancan din da waɗancan din bangarori ne kenan biyu ayyuhum aqrab wanne yafi kusanci da Allah hmm? wanne ya fi kusanci da Allah na farkon wanda suka kama Allah kai tsaye to amma yanzu su suna ganin ba za su kama Allah kai tsaye ba dole sai sun kama kafa da wani tsakaninsu da Allah ta'ala akwai tazara kenan sun sa ma sun sa wasiɗa wani tsani tsakaninsu da Allah ta'ala bayan Allah ta'ala bai sanya tsani ba bai sanya wani wasiɗa tsakani ba wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum haka ubangijinku yace ud'uni astajib lakum ku kiraye ni in amsa muku wai za su alaka ibadi a ni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun abu na biyu wa yarjuna rahmatahu su waye suka fi kaunar rahmar ubangiji na farkon wa na azabahu su waye suka fi jin tsoron ubangiji na farkon domin su na biyun reshe suka kama ko sun masa ke reshen ganye suka kama ganyen ma wanda ija din nan iska kaɗan yake jira ya faɗo shi suka kama suna ne suka yi ƙasar baki da Allah ya sauwake salihan bayi roƙa musu gafara ake yi isa da an karanta littafin mutum sai a roƙa mashi gafara irin tarbiyya da yi irin karantarwa da yi gano wannan sai kuma ya aiki da irin alkhairi gurabin da ya tafi ya bari ba wai shi mutumin za a kama kuma a ce mun ji mun gani an saki karantarwar shi kuma an zo an kama shi to a kama shi a yi ne kun gano wannan sai su kawo wata shubaha shubahar shine hadisin da yake garau da ke cikin ibn hazar al ya kawo hadisin cikin bulugul maram zuwan da abbas yi abin nan umar dan khattab yayi wurin abbas ya ce ya abbas da mun kasance muna tawassuli da wa da addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu yanzu muna tawassuli da addu'arka kun gano wannan sai su ce ai sai na Umar ya yi tawassuli da wa da Abbas sai mu to da mun waye hana addu'a ida tawassuli ida addu'ar Abbas ba tawassuli ida zatin gangan jikin Abbas ba domin me domin ya ce mun kasance muna yi da manzan Allah sallallahu ta'ala da sallam inda da zatin manzan Allah suke yi ba da addu'an manzan Allah suke yi ba to da akwai bambanci kuma a saki Abbas a saki manzan sallallahu kama Abbas babu a uzbillah kun gano wannan da ke ko sannan kuma asar sun nuna cewar da addu'an manzan Allah ake yi me zai nuna wannan shine mutumin da ya shigo ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a garshi yana kan mumbari yana hudu ba ranar juma'a ya shigo ya ce ya rasu rasulallah a halakatil amwal ya ma'aikin Allah dukiyoyi sun halaka gonaki sun kone dabbobi yunwa kishin ruwa ya kashe su ya ma'aikin Allah ai mana addu'a sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a garshi ya kama addu'a ta ruwan sama ubangiji Allah ta'ala ya saki ruwan sama aka dinga zuwa ruwan sama saki guda ka dauka ana ruwan sama har sai da aka zaki shigo aka ce ya rasulullah duk yayi kuma son abin nan sai Allah ya ce Allahumma hawalaina la alaina to kun ga wannan ya nuna cewar da addu'ar manzon Allah sallallahu ta'ala sallam ake yi kuma wannan bai hana duk wani mutumin da ka sani bakin shi zikiri yake yi irin na manzon Allah sallallahu ta'ala sallam bakin shi karatun alqur'ani yake kamar yadda aka saukar kun gano wannan karantarwa yake yi tafarki yake kan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya hana cewar malam a samu cikin addu'a lura da me da wancan asar nan <laughs> ba marayu ba ke na Allah ya so ke amwatun ghairu ahya amma shi ruwan ayyanu ba afun wa dalilul ashjar dalilin da ya sa malin ya ce akwai masu bautar bishiyoyi fa wal ahjar da kuma dalilin da ya sa malin ya ce akwai masu bautar duwatsu ƙauluhu ta'ala faɗin Allah ta'ala da ya ce A ah, bai mai magana ba cikin waɗannan jerin gwanon darussan da muke yi akwai waɗanda suke tafiya da wata ƙasa ko da wani dutse ko da wani katako a kai suke su jara ko ba ka ne eh ko bai mai magana ba to mai amfani abin nan bayan ma'aikin Allah tsira da ci Allah su tabbata a gare ya ce waju ilatiliyal ardu masjidan wa tahura ba wa tahura ba wa tahura abinda mutum zai tsarki da shi to su kuma wai duk wannan kasar ba ma wai ta Najeriya ko ta wannan ba ta magara ta Madina ta cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce ba ta ba ta da abin nan a ga nuna har yanzu akwai masu bautar wannan kenan haka nan za ga mutum ya ɗauki wani dodon koɗi ya rataya a wuya ko an ji an sassaƙo wani abu an yi da baibayi da shi an rataya mai yaro a wuya kaga yaro alhamdulillah yaro ya fara ƙoshi wannan abin har ya fara ɗaure mishi wuya wannan wani irin arnanci ne kafirci ne wannan ba shi da ke wannan ga dubin dubatan yara na alu sunna babu komai a jikinsu su waye suka fi ƙoshi eh da namu da nasu ka fahimci wannan da kyau ko an sami yaro an ɗaure shi a hannu an ɗaure shi a wuya wanda ya kamata hukuma lafiya ta ce ba ce da wannan ba an ɗaure a kafa an sa wuri an yi waye an sa dodon kodi an yi kaza an yi kaza an yi kaza an kike ta yaro a ko'ina an ta a ciki an ta a kaza an ta haɓa abadu Allah kuma ga yara na alhamdulillah ana haihuwarsu akan tsantsan suna kai tsaye zai ga gansu masha Allah kun gano wannan da kyau ko saboda ka duk irin waɗannan khurafati ne jahiliyanci ne isa Allah ta'ala ya ce wa ma yu'minu aktharuhum billah illa hum mushrikun mafi yawan su ba za ga sun yi cikakken imani da Allah ba sai ga sun hada da shirka ya hada da imani ya hada da shirka ya hada da imani ya hada da shirka wai yana ganin a tattara baki ɗaya ba sai na za a dace ba ya ka ce ba sai na za a dace ba wannan al'ada tsohuwar al'ada ce maguzanci ne wannan an riga an gama masail jahiliya allati khala fiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alaihi al-jahiliya din maguzanci ya sauke mala yace fadin Allah ta'ala da yace afara aitumul lata wal uzza wa manata salisata al-ukhra na ku ya kawo ci gaba iya ne kawo afara lata wal uzza ni mana iya Allah ta'ala yake cewa afara aitumul lata shin ba za ku bani labarin lata ba wal da al uzza wa manat da al manat ku bani labarin su ma ne bayanin su ko kuma shin kun gansu din nan kuwa sai Allah ta'ala ya koro labarin su domin wannan sura ce makiya surorin makiya kuma haka suke usulubin surorin larabci za ka ga usulubi ne mai karfin gaske mun gano wannan da kyau kar ku manta sufa suna tarayya da Allah ta'ala hata a cikin sunayen shi kasancewar daga cikin sunayen Allah akwai al'aziz sai suka sanya daga cikin gona kuma su akwai al'uzza ma'ana mu'annas kenan ta al'aziz kun gano wannan daga cikin sunayen Allah akwai Allahu wanda yake shine babban a ciki sauran bayani suke akan wannan Allahu la ilaha illahu alhayyu alqayyum sai suka sanya mana su allat daga cikin sunan Allah ta'ala akwai almannanu sai suka sa mana su manata wani kafirci kuma na daban kun gano wannan da kyau to abu na farko kenan abu na biyu menene allata din shi allata din wani katon falalin dutse ne katon falalin dutse ne dab da shiga garin ɗa'ifa shi ne allan mutanen ɗa'if shi suke bautawa shi ne gunkinsu an yi katon bukoki a gefe da mutane masu yi hidima kun gano wannan da kyau wannan shine allon mutanen ɗaif Allah ta'ala ya sauwake shi kuma al'uzza shi kuma wannan katuwar bishiya ce kusa har yanzu akwai wannan fa abin da har yanzu akwai masu bautar bishiya sai ya je bishiya ya je ya rate wani abu ya je gindin bishiya ya binne ko ya yi kafi ko ya yi kaza ko ya je ya surakata a gindin bishiya ko kuma tsuntsayen da ke kan bishiya iri kaza sai ya je ya raga da iku inda tsuntsayen suka nufa to nan yake da sa'a ya sa ce wani bai zautu ba kuwa da alama ne na mutum ya zautu yan uwa dole ne a tsaya a karantar da mutane tsantsar tauhidi al'umma suna cikin jahilci da imuwa da tsohuwar al'ada har yanzu ba su ki al'ada su ba dole ne a tsamar da al'umma kan wannan ba shi da kyau irin wannan mutum yana tallata ma al'umma shi fa mahaukaci ne to in banda mahaukaci me ya fita da sanyin safiya babu wanda ya riga ka fita ka je bishiya ka je ka raga da ihu tsuntsaye su tafi wayanda suka tafi ne yake da sa'a da kai da ka tafi kai sallama da iyalinka baka gaya musu ina ka nufa ba abuja ko lagos ko inugu ko kaduna ko kano ko sokoto ba a sani ba nan sai idan tsuntsaye sun yi kudu to nan za ka nufa sai ka nufi ono kenan in sun yi haka a ka nemi lagos in sun yi haka sai ka nemi wurin kaza har sallama da kai da mutane baka san mai na kan nufa ba kenan in kuma sun tarwatsa baki ɗaya sai a ce kuma to babu <laughs> Allah ta'ala ya waki. wannan al'amari mugun al'amari ne haka nan daga cikin masu bautar bishiyoyi fa akwai abin da za a je a ɗebo gindin bishiya a jikin wata bishiyar a ce sai an yi surutu iri kaza ko ga an ce sai ran lahadi ake ɗebo shi bayan la'asar ko sai ranar juma'a bayan la'asar in an je kuma ga abin da za a faɗa ko kuma za a fita ne da sassafe kada ka yadda wani iganka kuma ya wannan ko za a fita tsirara ko za a je wurin ɗiban maganin a tuɓe a yi tsirara sai a ɗibi maganin sai ya ɗibi wani abu yana bayar mun ba ku naku sun ba su naku ku ba su nasu sun ba ku nasu ko sun ba su nasu su ba su nasu ko ba haka za mu cewa ai ba ce sun ba ku ba sun ba su nasu su ma su ba su nasu har yanzu akwai irin wannan tsohuwar al'adar mutane suna a kanta kuma suna jin cewa wai su wai musulmai ne suna son in sun mutu a musu jana'iza irin ta musulmai abin ne su a kushewa irin ta musulmai alhali ba su da alaƙa musulunci irin wannan kun gano wannan to haka fa abin yake iri daban-daban wani je makabarta ita ihu ko a bashi wasu sun batu da zai dinga yi a makabarta ya je kushewa fa tsakiyar dare nan zai je wannan abubuwa da Allah ya sauke ya shadid alqawli wa in'ami ilayka nashku mihnat alislam mana abin nan shi uzza shi ma bishiya ce katuwa bishiya ce aka kewaye ta ita ma tana da nata masu mata hidima din kowanne ɗaya daga cikinsu ba sai kaji masu yi masu hidima shi sa a ranar uhudu kafin abu sufiya ne ya rasu abin nan ya musulunta kafin abu sufiya ne musulunta haka ya dinga cewa ku ce da su lana uzza wala uzza lakum ku ce musu muna da uzza ba ku da uzza kun gano wannan ma'ana su kafirai su faɗa ma sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su kafirai suna da uzza su kuma musulmai ba su da uzza sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ce Allahu maulana wala maula lakum Wake kai ki ba Allahu maulana wala maula Allah shine majibincin al'amuran ku al'amuran mu ba ku da majibincin al'amuran ku wanda yake shine Allah ta'ala Allah ta'ala ya sauke to wannan shine abin nan al'uzza shine abin da mushrikan quraisha suke bautawa shi kuma yana kan hanyar da'ifa ne in ka fito maka wannan ana faɗin shi ne a da ba wai a yanzu ba don tun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da rai ya tura sahabbansa akan su je su ruguje su baki ɗayansu su su rusa su shi Abu Sufyan din wanda ya faɗi waccan maganar yace me lana uzza wala uzza lakum shine yazo ya rike rushe uzza yake cewa ya uzza kufranaka la subhanak inni ra'aytu Allah qad ahanak tauhidi ya shiga yace ya uzza ya kai uzza ko ya ke uzza kufranak mun kafirce miki la subhanak babu tsarki a tare da ke babu mu babu ki inni ra'aytu Allah wannan ce irin ru'ya ce qalbiyya ko basariya eh eh eh ru'ya qalbiyya san ru'ya ta kasu kashi biyu akwai ru'ya qalbiyya akwai ru'ya basariya kun gane wannan da Allah ta'ala ya ce innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba innahum su yarawnahu suna kallon al'amarin tashin alkiyama ba'ida abu ne mai nisan gaske wace irin ru'ya ce qalbiyya ce suna hangen abun a zuciyarsu ba ru'ya ce basariya ba wala <laughs> mustafa kamar ya wa narahu qariba a huwa sami'ul basir kamar ya ya aibu mu zo kan manat ba ko mu zo kan manat kan maganar uzza muke shi manat shi kuma yana kudaid ne tsakanin makar madina kudaid har yanzu akwai allo da aka rubuta irin da kuke cewa signboard din nan ga hanyar kudaid nike alhazin sun yi tafiya rana za su gani an rubuta mutum ya iya karatu <laughs> ka gani ko to a nan wuraren su kuma kure abin nan nan manat yake ka baro garin maka ka hanyar madina nan kuma ake bauta mashi ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya tura sahabbansa gaba ɗaya suka rubuce su suka tarwatsa su bayan da ya shiga maka su gumakan da ke cikin garin maka suke kewaye da ka'aba ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gari ya dinga sa sanda yana ruguje su yana zungurin su yana cewa wa qul ja'a al haqqu wa zahaqa al batil innal batila kana zahuqa ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gari waɗannan da ke cikin ka'aba aka tarwatsa su aka share ka'aba yau tafi maka kenan aka share ka'aba su kuma waɗannan da ke wajen ka'aba gaba ɗaya ma'aikin Allah tsira da amince Allah su tabbata gari shi ya tura aka share su babu asar ɗinsu babu su don babu masu bautar su bauta ta koma ga Allah ta'ala tsantsa hu la sharika lahu malam ya ƙara da hadisi ya yace wa hadithu abi waƙidin laifi radiyallahu anhu qala doriya akan wani shine hadisi na abu waqid al laifi. yace kharajna ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ila hunain wa nahnu hudasau ahadin bi kufr wa lil mushrikina sidratun ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha zatu anwaq فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات al hadith wani hadisi garo yake eh ya ce ga hadisan abu waƙid allaifi ya ce kharajina ma'an nabi sallallahu alaihi wa sallama mun fita tare da ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ila hunain mun nufi hunain لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم iz إذ أعجبتكم كثرتكم falam tughni ankum shay'an wa daqat alaykum al-ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin yawm yace mun nufi hunain wa nahnu hudathau ahadin bi kufrin a lokacin muna sababbin musulunta wa lil mushrikina sijratun muka huce mushrikai suna da wata magariya ya kufuna indaha suna zuwa a wurinta suna neman sa'a suna zuwa su zauna su ta surakatayya suna ta surutu suna ta sambatu suna neman sa'a waya nutuna biya a aslihatahum suna rarrataya makamansu a jikinta duk al'amura na neman sa'a sai a rarrace takobi gari wa waye waye waye sai a zo a ta sumbatu a ta sumbatu a ta kewaye wa a ta abubuwa in an gama kuma sai a tashi a tafi an gama neman sa'a yuqalu hazatu anwab ana kiranta magare ne masa'a famaran na bi sidiratin mu ma da muka huce su da muka bar nan sai muka je muka samu wata magariya faƙulla sai muka ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare ka ija Allah na za ta anwab mu ma ka sanya mana bishiya mana da za mu dinga neman sa'a kama lahum za ta anwab kamar yadda su ma suke da bishiyar da suke neman sa'a kun hmm? gano wannan to amma ya riga ya bada amsa ya ce me wa nahnu hudathu ahadin bi kufri muna sababbin musulunta muna sababbin musulunta to tunda suna sababbin musulunta ne shi yasa magana da muke a ɗaya daga cikin darussan mutumin da yake sabon musulunta dole ba za ka rasa shi da waɗansu abubuwa ba da yake bukata sai a hankali za ka yaye mishi su ko ba kai ke ba kana ganin fa ba wai sabon musulunta ba yan al'ada fa kana ganin yanzu ake ta gwagwarmaya da su akan al'ada ce ba wai wani addinin ya baro ya shigo wani addinin ba balle ya ce ya shigo da wani abu ne da sunan addini amma dubi da ake ta ja in ja akan su to balle mutumin da yake sababbin musulunta ne ya shigo mutumin da yake sababbin musulunta ba wai idan mutum ya musulunta hannun ku kuma shikenan ku kyale shi ba ma ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare bai kyale shi ba ya tafi da shi ya tafi da su domin sun ga zaman manzo Allah sallallahu a gida kuma su ga zaman shi a halin tafiya gari guda sun musulunta an je an yi bikin musulunta shikenan an kyale su ba a bada su ba a ba su mai karantar da su ba ba a ba mai musu sallah ba ya zai ka je gona ka yi shuka ranar da ka gama shuka kadai ka dawo gida kuma ka shi kana jira ranar girbi hmm? kana ganin zai yiwu ba zai yiwu ba dole sai ka dinga koma kana ne kana aiki ka yi noma ka yi ciro ka yi dashe ka sa taki ka jege waya duk sai ka yi waɗannan al'amura ɗin to amma sai ga al'umma mutum guda mutum biyu sun musulunta eh shi kenan kuma an watsar da su dole ne a karantar da su a tarbiyyantar da su a nuna musu musulunci su shiga cikin musulmai waɗansu abubuwan a dinga nuna musu wannan ba musulunci ba ne kuma idan mutum ya yi wani abu sai kai ka ce a ai sabon musulunta ne wannan abu yana gaske abubuwan da ke fitar da mutum musulunci fit ya ji ya fita wai shi yana ganin ai shi sabon musulunta ne kai wannan tubabban a kai kuma asuwa wai dan wake a nikon eh, ya ci shi kuma asuwa wai shi ai tubabbe ne gidansu ai tubabbu ne a uzbillah saboda ka ba za wata hurɗa da gidansu ba su kuma gidansu sun gaji musulunci iyaye da kakanni har yanzu yana da maguzanci aljihunsu kun gano wannan shi fa musulunci nan na wanda yi ne kawai akwai mutumin da ya musulunta muke samun labari da ya musulunta ba a jima bai haddace qur'ani waɗanne ne wanda yake su musulmai ne iyayensu musulmai ne kakanninsu musulmai ne a duk gaba ɗaya babu mahaddacin qur'ani ko babu su su suka fi yawa <laughs> eh? ko ba ka ba ake cewa kamar ya haddace sayil bukhari ga cikin kankanin lokaci kuma wanda zai zama shi daga abu huraira lokacin da abu huraira ya musulunta ya ga ina duniya ta riga ta yi nisa maki allah tsira da amince allah su tabbata gani ya yi zaman makka shekara goma sha uku ya zo madina sai a shekara ta biyar abin ta ta bakwai abu huraira ya musulunta ta shida ko ta bakwai a wannan shekara ya musulunta abu huraira yake gani na ai an tafi an bashi saboda ka sai ya tare a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai shikenan ke maka shi wannan hukuncin lokacin da annabi sallallahu ya gama makarantar da kowa yana tare da shi lokacin da wannan ya tafi aikin gwamnati wannan ya tafi gona wannan ya tafi kasuwa shi kuma yana zaune tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin kankanin lokaci malam abu huraira ya tare ilimi masu tarin yawa wanda yake duniyar musulunci ta sallama mushi amma kai ka tsaya kana ce a wancan tubabbe ne wancan sabon musulunta ne zauna kana ta kana ta sanya wa mutane shakkuwa imaninka <laughs> ko ba ka yake ba Allah kuwa ya zo yana karantarwa dole ka saurare shi don dolan ka ne ka saurare shi imana eh ba tsayawa ake ana ta cewar mummuni suwaye muni suwaye muni suwaye ba ba na ake ba wannan ya nuna mana cewa lallai akwai masu bauta ma bishiyoyi kenan alƙa'idatun rabi'a alƙa'idatun rabi'a ƙa'ida ta hudu anna mushriki zamanina aghlabu shirka min al-awwalin لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى fa'iza rakibu filfulki da'ullaha mukhlisina lahuddin falamma najjahum ila albarri idahum yushrikun ƙa'ida ta huɗu, wacce yake ita ce ta ƙarshe mutum yana da kyau ya tsaya fahimce ta sosai da sosai mala yake cewa annan mushriki zamanina lallai mushrikan zamaninmu mushrikan yau din nan aghlazu shirkan su suka fi zazzafar shirka min al’awwalin a akan mutanen farko akan mashirkan farko mashirkan yanzu shirkarsu su fi zafi ta fi tsanani akan mashirkan da ina fata mun fahimci wannan kusan ba abun malam bashin dalili malam bai mutu da bashi na dalili ba ya ce li'annal awwalina domin mashirkan farko yi shirku na firraka suna shirka da Allah ta'ala ne in suka samu wadata eh idan gona aka samu gona ta kyau aka samu amfanin gona da yawa sai su ce wannan daga gumakansu ne kasuwa ta zo da budi sai su ce wannan daga gumakansu ne suka samu ƙarin matsayi a aikin gwamnati nan da nan cikin kankanin lokaci yana ta samu sai ga ina ai wannan daga malamin shi ne a daga bokan shi ne haka suke cewa malami an zama da gaskiya ƙarya ƙarya gaskiya mutum zai sha giya ya ce zai sha ruwa ko ba ka yake ba duk ƙare da yi ne giya sunanta giya boka sunan yi boka ba ka dinga cewa malami ba malami malami har ka ta ana kinkishin kishin ce mu wasu bokan wai waliyai boka fa kuma wai malintan ma ana ganin tunda an goga wa mutane ita sun yadda dai malamai ne to yanzu kuma za a kara masu promotion a ce wai waliyai ne kuma Allah ya sauwaƙe yana nan abokan shi tintirin boka ne Allah ya sauwaƙe yake cewa wayi huli suna fi shidda kuma suna tsarkake ibadarsu a lokacin tsanani su suwa kenan mashirkan da suna yin shirka lokacin wadata amma suka shiga kunci talauci fari ya zauna ya zauna babu ƙarin mukami sai ga ya koma ga Allah Allah kuwa to wannan mushirkan da haka suke yi amma bari mu ji mushirkan yanzu wa mushriku zamanina malaka cewa mushirkan yau din nan shirkum da'iman su shirka su tabbatacciya ce firraha'i lokacin wadata shirka suke yi wa shidda lokacin tsanani shirka suke yi in ya samu wadatar ya zama amfanin gona ya hada Allah ta'ala da wani in ya shiga tsanani ya hada Allah ta'ala da wani wa dalilu qawluhu ta'ala dalili shine fa Allah ta'ala da yake cewa fa raki rakibu fil fulki idan fa mushrikan nan suka hau manya manyan jiragen ruwa iska ta fara kadawa eh mana shi kan shi captain din ya fara nuna alamun cewar fa yana bukatar taimako iskar ruwa ta yi tana neman ta kifar da jirgin ruwan sai ka ji da'awullaha sai su kira Allah kar kuma ta fa dalata da uza suke kira da manata suke kira amma yanzu da suka shiga tsanani da'awullaha sai su kira Allah mukhlisina lahuddin suna tsarkake addinin wannan addu'ar suna tsarkake ta ga Allah kadai ba sa kiran wani nasu to wani fa ba wai jirgin sama ne ya fara tangal tangal ba tuntube yi ka ji wanda yake kira kun fahimci wannan to ina ga a ce jirgin sama ne pilot ya yi sanarwa cewar tofai yanzu dabara shi ta ƙari <laughs> ya za a ji eh sai ka ji kowa da abin da yake kira eh na yanzu ba amma na da ne Allah kaɗai suke kira mashirkan da Allah kadai suke shira suke kira sun shiga irin wannan tsananin falan ma najjahum ilal barri a lokacin da Allah ta'ala ya tseratar da su suka zo gaba suka sauka lami lafiya jirgin sama ya sauka ko jirgin ruwa ya isa zuwa ga gaba aka fitar da su izahum yushrikuna sai ga suna shirkak sai su koma inda suka fito dama wa qad dakhalu bil kufri wa mun qara kharuju da wanda kafircin suka shiga to amma mutanen yanzu su shirka dimin da'imin suke yi lokacin tsanani shirkan lokacin sararin ma nan tafi hunga wannan ba maka'ida ka'ida ba ce tsoraka duk wani wanda ke da irin wannan abun to lalle ilalla ya kokarin tuba ya kokarin wanke zuciyar shi shi yasa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yake addu'a yake cewa ya Allah waghfir li abi innahu kana min ad yake cewa wala tukhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salimin sai wanda ya zo ma Allah ta'ala da zuciya wankakkiya tsarkakkiya shi kadai ne ranar alkiyama zai zama na ya rabauta babu canfi babu al'ada babu komai zuciyar ta riga ta wanko ta yi fari kar to wannan fa su kan na gaba gaba waɗannan to amma mutum ya zama na lokacin wadata shirka lokacin tsanani shirka subhanallahi al'afu wani irin bala'i ne wannan mushirkan dama ba haka suke yi ba da ake ganin yanzu tauhidi yana daɗe shiga cikin al'umma sai kuma ka gana kuma cikin irin waɗannan al'amura Allah misali ne wannan mota ce ta fara tangal-tangal ka duba ga yadda kowa da wanda yake kira ko ba kake ba mota ta fara kaɗawa overtaking kawai direba in ya so yi kasan su ma direbobin yan zalama ne wallahi tallahi yan zalama ne daga nan mina wai ya yi lodi daga nan zuwa bidda amma kafin ya fita gareji kuma ya yi sake yin buki ya sake hawa layi to haka dole waɗannan mutanen da ya ɗiba ya yi gaggawa kai su ko a mace ko a rayu domin ya maza ya dawo ya zo kada wani ya take Allah kuwa shi yasa wasu direbobin in sun shiga hannun road safety ko wallahi ifuska kawai ka kyale su ifuska kawai ka kyale su zalama ce da su mala zalama ta yankan shakku mota an ce tana ɗiba mutum goma sha takwas ina lauda mata mutum ashirin da biyar mala a yi hatsari kuma ya ce allah ya kawo da kuma kaya wata motar sai an gama loda mata kaya baki ɗaya shi karin karantar kan shi lodin da aka yi ya saba ma ka'ida ta musulunci shi karan kan shi lodin da aka ya saba ya saba to bayan an gama yin lodin fa sai kuma ce kowa ya hau eh mana to za a je Lagos ne daga na zuwa Lagos nawa ake biya ka ce ana biya naira dubu shi an ce biya naira ɗari biyu sai ga an mai sauki ya manta ko da shi ko ba da shi ba za a kai kun gane sai ya ga kamar an taimaka mishi ya ji ya salwantar da ran shi mala irin waɗannan al'amurra munanan al'amurra ne to da mota ta fara tangal-tangal sai ga kowa ya fara kira ko ya fara kiran nasu to su mushirkan da idan mota ta shiga irin wannan rintsi Allah ta'ala suke kira kadai ba sa kiran kowa amma suna ana sauka lafiya sai kuma su koma shirka to na yanzu dare da rana safa da yamma haka suke wannan shirkan gano ba karamin bala'i bane wajibi ne akan al'umma su tahi tsayin daka su ga sun tsamar da al'umma daga cikin wannan hali yasa tauhidi ba karamin al'amari ba ne tauhidi shine wanda ke zama yake zama da mutum ya zama ɗa a cikin al'umma wanda zai bauta ma Allah ta'ala shi shi kadai ma'ana shi bawa ne na Allah kadai ba ta yadda mutum ba zai zama bawan bawan bawan Allah ba kana bauta wani shi wani ba bautan ma Allah yake ba wancan ne yake bauta Allah malam wani irin kaskanci ne irin wannan mutum ya kai kanshi inda ba zai baro ba dole a tsaya tsayin daka a karantar da al'umma tauhidi kuma wannan tauhidi shine abin da zai kawo karuwar tattalin arziki shine abin da Allah ta'ala yake cewa walau anna ahlal qura amanu wattaqau sai ce amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun Allah ta'ala ya tsare mu malaki cewa tammat haka yake na ku ta cika wa sallallahu tsira da amincin Allah su tabbata ala muhammadin ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa alihi wannan tsiran ya kuma tabbata ga alinsa mai al iyalan gidan shi ko mabiyan shi ko gaba daya eh iyalan gidan shi al yana zuwa da ma'anar iyalan gida al yana zuwa da ma'anar mabiya gano ko Allah ta'ala yana cewa salamun ala al yasin Allah ta wa salamu ala ali yasin Allah ta'ala yana cewa ka dabi ali fir'auna wallazina min qablihim ka dabi ali fir'auna mabiyan fir'auna ko iyalan fir'auna mabiyan shi domin asiya bintu mazahim ka ce na abu na faɗi sunanta ko mata fir'auna wace hadisin ta zo cikin sunan turmudi sunanta ka yi zo ciki eh asiya mana bintu mazahim asiya asiyatu ko haka zan ce asiyatu na ce asiya ka ce asiya ko ba sunan take nama, eh hasiya a kai ina asiya ne ibdal suke yin ha'un din ka san hamza ibdal suke na hamza ka san hamza tana shan wahala a wurin mutane a gane ko idan akwai kira a shazza hayyaka na abudu wa hayyaka na sta'in sun yi ibdal din hamza din a ce shaza ba tafsiri ake ba ba kuma qira'at ake ba. kun gane wannan da kyau ko Allah ta'ala kuma kaga bai sanya ta cikin al sa ba shi yasa suke ce al su ne mabiyan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ya hada jama'ar gidansa waɗanda suke mabiyansa kun gane wannan ko da kuma mabiyansa shine ma wani ke cewa alun nabiyyi hum atba'u millatihi min al'ajimi wa sudani wal arabi law lam yakun aluhu illa qarabatahu sallil musalli ala taghi abi lahabi yace alun nabi Ina an ce alun nabi hum atba'u millatihi sune mabiya addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min al'ajim na waɗanda suke ajamawa wa sudan da mutanen yankin sudan suwa kenan bakake kenan wal arabi da larabawa idan ce al'ajib sai ga na suna nufin mutanen yankin asiya abin nan yankin iran da sauransu wannan tan tan tan din da kake ji wal arabi da kuma larabawa mana waɗannan su kenan ya ce laulam ya kun aluhu illa tuhu inda muka ci idan aka ce alun nabi su ne kawai danginsa kaɗai to da sallal musalli ala a abi lahabi da mai salati yayi salati ga babban shi shine wa abu lahab domin da abu lahab da abbas da hamza da abdullahi mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da safiya duk wa da wa da kani wa da kani ne kun gano wannan da ke ko saboda haka abu lahab yana da karaba ta kusa da manzan allah sallallahu alaihi wasallam abu lahab domin dan uwan mahaifin manzan allah sallallahu alaihi wasallam ne dan uwa na jini kun gano wannan da ke ko kamar yadda abbas yake haka sai allah ta'ala ya sa abbas ya musulunta hamza ya musulunta abu talib bai musulunta ba bai kuma kange mutane da su musulunci ba abu lahab bai musulunta ba ya kuma kange mutane su musulunci ya hana su Allah ta'ala ya tsine mishi ya ce tabbat ya da abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab azwa zuwa sura su kuma ta guda ana tsine mishi har zuwa tashi alkiyama kun gano wannan da ke ko muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madawaka Allah ta'ala ya amfana da mu da dukkanin abin da muka je. ya kuma sanya albarka a cikin wannan karatuttuka da muka yi abin da muka yi na kuskure ko tuntuɓin harshe ko gajiyawa to dama abin nan ne da ya da abin nan kawai dai a dai tafi gaba ɗaya kamar kun wakilta ne dai in yi magana amma da dunku ne muna roƙon Allah ta'ala da sunan shi da sifin shi madauka Allah ta'ala shi gafarta mana harkar karatu gaskiya ita ce abin da za a baiwa muhimmanci sosai da sosai an sha maimaitawa babu yadda za mutum ya karatu wai a gida ya rufe kanshi a gida ya ce ya yi karatu koya mutum ya wuce koya mutum ya yi karatu a gaban malami yana da kyau sosai da sosai ba wa ina cewa mutum ni a ufi billahi min shaitan tun mutum malami ne a'a malaman da an san su a je a yi karatu a gabansu su ka ji cewar littafi kaza ka biya shi daga farko zuwa ƙarshe a gaban malam kun gano wannan yanzu a tambaye ka a ce da wannan littafi da wannan littafi ka biya daga farko zuwa ƙarshe a gaban wani aka ce ka biya ƙawaidul arba'a in ka zo jiya <laughs> eh kafin ci wannan da ke ko ka biya usulul salasa a darussa goma sha biyu da ake baki ɗaya misali nake buga ka buga misalin jahiliya daidai gwargwado da abin da Allah ta'ala ya sa aka faɗa da wanda ubangiji Allah ta'ala ya haskaka maka ka da zaka ka tara abubuwa da yawa kun gano wannan da kyau to wannan shine abin da zai ceci al'umma amma kawai mutum wai ya fara tasa baki ya rufe kanshi a daki ya karatu yana ganewa ba abin da zai gane fa <laughs> kun gano wannan na sha buga muku misali mutum ne je karanta english pure english ya karanta tsantsa ya karanta har ya zama yana da digiri na daya digiri na biyu digirin digirgir digiri na uku sai da ya kammala karatun digiri sai ya kai wallahi na sha'awar likitanci sai ya je ya so littafin likitanci tun daga na secondary school da ake fara karantawa har na ƙarshe ya rufe kanshi a ɗaki yana ta sai da in shekara goma yana bai san turanci ba ne ba da turanci aka rubuta su ba ya zo yana ta karantawa da ya kammala karance su duka sai ya fito ya buɗe asibiti Yace yau zai fara operation da wa zai fara murtala da ke za fara turancin ne bai iya ba turancin fa ya karanta tsantsa tsawon shekarunsa gaba daya sai daga har ya zama digirin digirgir to amma ya za ba za ka yi da ko allura yi maka ba <laughs> eh, ko allura ba za ka yi da yi maka ba ya za kawai don dai musulunci ba a so a bashi gata sai ya zama na shi wannan kowa zai sa baki a ciki kowa yana ganin da ta cewa inda za ka ce ya karan ya ja bakin ka haɗa shi ba wai ja aya ba bakin ma ya ja sai ga aya tana jan shi yana janta ko bakin yana jan shi shi kuma yana jan bakin an rasa wake jan wani kun fahimci wannan do Allah hanya ta karatu ita ce kuma karatun nan ana yin shi a matakaiya daban-daban kana yin shi a matakin wanda ya fi ka ka je a gaban shi a matsayinka na ɗalibi ka karanta a gaban shi da ƙa'idojinsu shi kuma ana yin shi a matsaya na tsararrakin juna kisa suke da almuzakara sai su kashe dare suna muzakara hisa kake ganin ta bangaren ƙur'ani akwai musaffa a tsaye a raya dare ana muraja alqur'ani mai girma karatun nan do Allah a zamana ana muraja shi ungoku ɗaya ko wani lokaci kuka tsara ku uku ne ku ku biyu ne karatuttukan nan ya zamana kaga yanzu zai zamana akwai fa'ida da ka samu daga bakin wanda ya karanta maka littafin malamin kenan kai tsaye haka ne ko ba ka bane akwai kuma fa'ida ta abokin karatun da kuka yi muzakara tare da shi watakila ya hango waɗansu abubuwa na alkhairi da shi mai karatun bai hango ba kwata-kwata zai iya ko ba zai iya ba da yawa ma mun bai wannan da kyau ko kuma ya hango lokaci bai ba shi dama ba domin zai yi karatun awa ɗaya ya je ya yi muzakara ya duba littafai na awa bakwai ya za a yi karatun da ya sha'awa bakwai ya yi sha'awa ɗaya zai yi akwai a wani baɗi ba ne tsaka do Allah mu bai karatu haƙƙinsa sannan mataki na uku kuma ana yin karatu ana ƙasa da kai ina nufin ƙasa da kai a karatun fa a daman kan karatu kan ƙasa da kai a shekaru ka wannan sananne ne dama ko ba kai ba kansila ba jika ba ne a gare mu jika ne ga kowa da kowa amma da zara ya zama kansila sai ga kakanni su zo suna honorable duk abin da ya zai faɗa za su ce samina wa ta'ana eh amma idan karatu ne sai a ce a gaban ka muka haife ka a nan gaban mu aka haife ka eh shi a karatu shi karatu wannan ba kai saka faɗi wani abu ba a gaban su aka haife ka amma kansila nan sai ya zo yana abin nan nasu ka san akwai gida kuma ta yanzu cikin al'umma jahilci ne wallahi wato jahilci yana da muni in kuka kallaci wutan ayar za ku san lalle ilalla jahilci yana da muni Allah ta'ala yake cewa walau annana nazzalna ilaihimul mala'ikata wa kallamahumul mauta no kenan biyu wa hasharna alaihim kulla shay'in qubulan no kenan ma kanu yu'minu illa an sha Allah walakin aktharuhum yajhalun jahilci ne shi aifa musu da wannan Allah ta'ala ce walau annana nazzalna ilaihimul malaika wallahi inda a ce mu dinnan mu sauka musu da malaiku sun ga malaiku kuru-kuru walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamuhumul mauta matattu suka tashi suka yi magana da su suka ce sun mutu sun gani a kabari mun karan da da nakirin sun zo sun ce musu kaza sun ce musu kaza kai abin nan ba daɗi sun faɗa musu wa hasharna ilayhim kulla shay'in kulla mun taya musu da kowanne irin abu sun ganshi kurukuru Allah ta'ala ce ma kanu yu'minu illa insha Allah ba su taba kasancewa za su yi imani ba sai idan Allah ta'ala ya ga dama walakin na aksarahum yajhalun sai dai mafi yawan su jahilai ne wallahi jahilci mugun abu ne ba abin zai haifar maka da shi sai karatu ko ka je ka saura ko ka je da littafinka ko ka je inda ake karatun ka zauna kana ji za ka samu fa'ida amma malam sai ga ana karatu wani ya koma can gefe suna tafi rawa suna jiran ku gama karatu a zuwa yi sallah ko kuma su dinga ce muku lokaci yayi ina faɗa a wasu wuraren ne alhamdulillah nan ba a wannan kuma daidai wuraren <laughs> wai lokaci sai ka ce rihe zai wuce bada sallah in ya wuce bada sallar a zama da sallar abincin dare ba zai iya ci ba gano wannan da ke ko wallahi mala abubuwa akwai abin da kai ce ƙauyuka suna bukata ƙauyuka suna bukata to amma su biranen da ake ganin cewar nan malaman suke misali nan ake karatun sai ga nan kamar kace nan aka yi barin jahilcin haka ne ko ba haka bane a cikin birnin fa shi yana ganin kawai abin da ya zo ya zo neman kuɗi ne so daga ba abin da ya dami shi da addini ya manta ya ware awa ɗaya awa biyu bayan sallah asubahi duk sammakon hidai bayan sallah asubahi mai ake yi har zuwa karfe bakwai karfe nawa ake bude kasuwa bakwai da rabi karfe nawa ake bude ofisoshi karfe takwas mana karfe bakwai da rabi yana bakin kasuwa karfe bakwai da rabi yana bakin ofis din shi ba dai shikenan ba to bayan sallah asubahi zuwa karfe shida da rabi fa me yake yi zuwa <laughs> ita sauraron kafafen yada labaru su bada mishi karya da gaskiya zuwa karfe bakwai zuwa bakwai da rabi su za a ga wani sai karfe tara yake fita kasuwar ka rasa me yake yi wani sai karfe tara yake fita ofisin ka rasa me yake yi ya zo yi karatun da zai cire ma jahilci bai yi ba sai an yi magana kuma ya ce malamai sun kisa da kansu ko kuma ka yana cewa malaman nan sun zama da mutane kwallo wannan ya buga wannan ya buga shi da ya shiga filin ko ba ka yake ba shi ya zama da kanshi kwallo wallahi ba ruwan malamai shi ya zama da shi kanshi kwallo wannan ya buga wannan ya buga kun gano wannan da kyau ka don Allah a tashi al'umma suna bukatar mu ku kun san mu mun san su sun san suna bukatar mu to amma ana zuwa haka kawai ne ana zuwa da awa babu ilimi ne eh ba a yi wa annaha za su abin nan qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana man ittaba'ani to Allah a dagi a karanci tauhidi a karanci abin da mutane suke bukata domin a shiga ƙauyukan nan a fa'idantar da su a karantar da su ba wai a yi musu kullu kuciya ba ƙauyukan nan ba sa bukatar kullu kuciya ko a sha ruwan tsuntsaye a jefir a dawo bukata suke akalla idan an tura wannan ya yi wata guda wannan ya dawo wancan ya je ya wata guda a tare da su ya gyara musu maganganunsu da suke faɗa na yau da kullum ya gyara musu matsalolinsu ya gyara musu al'amura iri daban-daban haka manzan Allah sallallahu ta'ala da ya yi haka ne ko ba haka bane wannan shi ake bukata ya zamana a wannan wata guda akalla ya koya musu daga alamtara kaifa zuwa nasi bayan fatiha sun karanta fatiha sun iya karatun kula uzu birabin nas kula uzu birabil falaki kul ahad ko da iyanan suka tsaya a wata guda an samu riba ko ba samu riba ba ta bangaren karatun qur'ani sun samu na sallah ko ba samu ba sun samu usulul salasa din nan ko da ba a karanta musu su yi da larabci ba ya zama ana lakana musu ma'anoninsu camfe-camfe al'adu an share musu yi daga zuciyarsu sallan nan ya yi musu ita a aikace sun gani don shi ma an yi mushi aikace ya gani haka ne kuma haka bane kafin a zo ana farillan kaza farillan kaza farillan kaza kawai abin a nuna musu abu kaza in babu su babu sallah su rike wannan don ba su kai matsayin da za a ba su farillai sunnoni mustahabai ba a ce a ji a wata guda akan wannan sannan wani isa ke zuwa kun ga abu ne mai yawa to amma yau yau ce ta sa ake a sharuwan tsuntsaye din nan in ka tura mutum wata guda an kaji mai za ka ba shi shi cikinsa ya san an tura shi wata guda ne eh iyalai shi fa to ga harkar addinin ba ta malamai ce kadai ba ta al'umma ce baki daya kowa da inda zai rike kai ka rike can kai ka rike can kai ka rike can sai ga an daga shi ba za a sake ragamar abun gaba daya a hannun malamai ba kun bai ci wannan da kyau ko kun san ƙauyuka suna buƙatar mu to amma abin da na faɗa da su kuma nake daɗa maimaitawa ka duba cikin birnin yanzu ka je ka duba inda mutane suke sallah abin da yasa na ce sallah ita ce aƙalla kullum ake yi sau biyar ta yadda in yayi kuskure a sallah asuba zai gyara a wace kenan a azhar in yayi kuskure a azhar zai gyara al'asar amma je ga malam kullum sallolin ake amma je ga yadda ake yin su Allah ta'ala ya sauwake Allah ta'ala shi yafi mana Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama anan muka kawo karshen wannan karatu namu wanda yake mun kammala al'usulu salasa ciko na wancan da ya gabata akan darussa goma sha biyu cikin taimakon Allah ta'ala kuma mun kammala alkawaidul arba a darussa guda biyu na jiya da na yau muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madawaka Allah ta'ala ya mana gamdakatar tare dora mu akan tafarki na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da izinin Allah ta'ala daura ta gaba ta daura ta aqida ta ahlus sunna wal abin nan ahlul tauhid al aqida za ta kasance cikin watan rabi awwal kun gano wannan da kyau ko wata na rabi awwal a mako farkon mako na biyu asabar ta biyu da izinin Allah ta'ala a cikin watan za mu fara eh littafin da za a karanta za mu karanta usulul iman ne na usulul iman na muhammad bin Abdulwahab an rike sunan littafin usulul iman da ya zana allah ta'ala shi za mu karanta muna roƙon allah ta'ala ya ɗorar da mu akan tafarki nagari subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik